kafin fara kafin fara ba yanzu an kawo wani bawan Allah da zummar zai musulunta mutum biyu ko alhamdulillah mutum biyu za su shiga addinin Allah addinin musulunci ba da yake lokacin kuɗuba ne sai na fayyace mana abin da ake nufi da musulunci musulunci na nufin sallamawa da mika wuya ga Allah gaba ɗaya mutum ya bar al'adarsa ya bar tsarinsa ya bar tunaninsa ya bar hanyar rayuwarsa gaba ɗaya ya sallama ya miƙa wa Allah wannan shi ne musulunci idan ka koma kuma wajen fayyace shi balla balla sai ka ce to an gina shi ne akan jigogi an gane ko guda biyar farko mutum ya tabbatar ba macancancin bauta sai Allah na biyu mutum ya yi sallah sau biyar a rana na uku mutum ya yi azumin ramadan wanda za mu shige shi insha Allah ta'ala inda da lafiya wata ɗaya da kwanaki 'yan kaɗan masu zuwa Allah kuma ya rawa mu ga wannan lokaci sannan kuma na hudu mutum ya ba da zakka na biyar mutum ya je aikin hajji sau ɗaya a rayuwarsa in yana da hali duk wani aikin hajji da za ka yi bayan na farko wannan kuma fila ne to wannan shi ne su ake cewa shika shikan musulunci guda biyar yan uwa shin ina fata kun fahimci wannan musulmi ya yi imani da dukkanin annabawan Allah musamman musamman annabi isa dan maryam don za ka iske yawan mutane eh, waɗanda ke shigowa musulunci za ka iske in ma ba wanda ya bar maguzanci ba ne to za ka iske kirista ne to in ka kirista ne akwai bukatar ka bayyana mai wane ne ma annabi isa ta a musulunci mu a musulunci alhamdulillah ba ma a kiran annabi isa wato sai mutum ya ce alaihi salam saboda girmamawa kuma sau ɗaiɗai allah ya kira shi a ƙur'ani wajen sau ashirin da biyar akwai sura sukutun da guda da aka sa saboda girmama uwarsa na na maryam allah ya mata aminci wanda babu irin wannan martabawa da mutuntawa da alkintawa da kimantawa a cikin littattafan misali sun kirsa ko daga abu ne muhimmi a san da wannan to bayan mun ji wannan eh, zan gaya muku kalmomin da za ku faɗi don su tabbatar da shigar ku addinin musulunci ku ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله abinda kuka furta shine kun tabbatar babu wanda ke da dama ke da cancanta a bauta mai sai Allah daga kuma har abin da ya rage muku na rayuwarku yanzu dai ku ba yara bane manya ne saboda haka abin da ya rage muku na numfasawa a doron ƙasa gaba ɗaya waɗannan numfasawa su tafi wajen bautar ubangiji shi daɗin shiga musulunci duk abin da mutum ya a baya in ma shirka ne da kafirci da zarar ya ce ya musulunci to kuma allah ya yafe mai ya wanke masa zunubansa inda zai mutu a lokacin ana masa kyakkyawan zato dan aljanna ne wannan shine fa'idar da haka yanzu sai ku je ku wanka ku zo mu yi sallah tare da ku sauran bayani kuma da yake lokaci ya dan kure mana a biyo baya Allah ya mana muwafaka babu laifi ku dauki sunaye irin na musulmi ya wanka wannan to alhamdulillah alhamdulillah to wannan ya wanka na'am to zai kyau yawwa sannan kuma sunaye ku zaɓi sunayen da kuke so kana son tijjani to sai ka ce ahmad eh dan ma'anar tijjani ana nufin ahmad ne an gane ko sunanka ahmad to kai fa sunanka ibrahim masha Allah ibrahim babban suna ne domin suna ne na annabin Allah shugaban masu miƙa wuya ga Allah sai ka je ku ku je ku warka kamar da na faɗa sai mu samu sallata da su Allah ya yi muku albarka ya bi mana muwafaqa gaba ɗaya الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اشهد انه قد بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حتى اتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوتي الأفاضل إن موضوع خطبتنا اليوم وربما الجمعة المقبلة والتي تليها حول النفاق والمنافقين حول الذبذبة والمذبذبين ذلك الداء الأضال الذي أعي الأطباء إلا بعد الرجوع الكامل بل الأكمل إلى ينبوعين عظيمين مصدرين جليلين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة نعم موضوعنا كما أصلفت حول النفاق والمنافقين لأن المنافقين اخطر واشر واضر على الأمة من الكافرين الصرحاء المنافق المندس في الصف أشد فتكا بالأمة من الكافر الذي صرح أنه عدو لك ماذا تنتظر العرب يقولون من أنظر فقد أعذر من أنظر فقد أعذر أنذرك أنه عدوك فقد أعذرك عليك أن تتجهز وتتأهب أما المنافق ذلك الشرير ذلك الخطير ذلك العدو المخفي يصلي يزكي يحج إلى آخره فذلك وعيم لا أخطر وأشر وأضر كما أصلفت على الأمة نعوذ بالله من النفاق ونسأل الله تعالى ان ينجينا منه وان يبرئ ويطهر قلوبنا من هذا المرض الخطير عباد الله ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة النفاق النفاق ومشتقاتها سبعة وثلاثين مرة في القرآن الكريم سبعة وثلاثين مرة وفي عدة صور مختلفة وهي آل إمران والحشر والتوبة والأحزاب والفتح والحديد والأنفال والمنافقون والنساء والعنكبوت والتحريم وتكرر ذكرها في بعض الصور في بعض الصور السابقة إن في هذا لدليلا قاطئا جليا واضحا باضخا شامخا على خطر المنافقين على المجتمع وعلى دينه نسأل الله كما ذكرت آنفا أن يخلصنا من المنافقين وأن يجتفهم ويستعصل شأفتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه سأذكر إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة والجمعتين او الجمعتين ربما التاليتين او ما بعد ذلك بقليل ثلاثين علامة للمنافقين وقبل ذلك ينبغي ان يعلم ان النفاق عند اهل السنة والجماعة على ضربين على يعني قسمين القسم الاول نفاق اعتقادي نفاق اعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار بدليل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هناك نفاق اعتقادي الذي يخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وهو الذي يكذب في داخل نفسه في الباطن يكذب برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو اظهر الايمان نعم في الظاهر او هو الذي يكذب بالكتاب او بالملائكة او باي اصل من اصول اهل السنة والجماعة ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولكن في الحقيقة وما هم بمؤمنين استمعوا وما هم بمؤمنين لماذا يخادعون الله والذين آمنوا ولكن في الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون القسم الثاني من النفاق هو نفاق عملي ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان يعني هذه الألامات نصنفها إلى جانب الثاني أو القسم الثاني للنفاق العملي وإن شئت سمي النفاق الاجتماعي العلامة الأولى للنفاق يعني من جلد الثلاثين الكذب يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله والرضوان يقول الكذب ركن من أركان الكفر وذكر رحمه الله تعالى أن الله تعالى إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب وإذا ذكر الكذب ذكر معه النفاق قال سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أهين فاقدرهم الله مرضا بما كانوا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وفي قراءة يكذبون شوف ذكر المنافقين وفي آخر الآية بين لك أنهم بما كانوا يكذبون وهذا يدلك دلالة قاطئة على صحة قول ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله ثم إن الله رب العالمين يقول مثلا والله يشهد إنهم لكاذبون من الكاذبون المنافقون وهذا يدل كما أسلفت أن النفاق يعني أخو الكذب والكذب كذلك أخ لماذا للنفاق وكان بودي أن أذكر ما تبقى من العلامات ولكن لضيق الوقت وهناك ترجمة هناك ملاحظات حول القضايا يعني في الساحة أتوقف أو أقف هنا وما تبقى إن شاء الله تعالى سنذكرها فيما سيأتي من الجمعات المتتالية إن شاء الله تعالى أما الآن فسأنتقل بكم كالمعتاد لأترجم ما سبق من هذه الخطبة وإن كان الوجيه قصيرة نسأل الله رب العالمين أن يعم يعني أن تعم الفائدة bi'iznihi ta'ala godiya ta tabbata ga Allah wanda yake dama shi khabiran mai ba da labari ne basira kuma mai gani ne mai ba da labari game da bayansa mai kuma gani ne kan duk abin da suka aikata albarkatu da albarkoki tabbatattu ne ga ubangiji wanda ya sanya sama wato matakalai matakalai ya kuma sanya fitila mai tsananin haske cikin saman ga kuma ainihin wata mai haskakawa Allah shi ne wanda ya sanya dare da rana mamayan juna wannan ya zo wannan ya zo ya yi haka ne liman arada an zakar ga wanda yake so ya wa'aztu ya tuna cikin sassaɓawan dare da rana lallai akwai aya Allah ta sanya mu cikin su ko kuma wanda yake so ya kasance shakur mai yawan godiya ina tabbatarwa babu wanda ya cancanta abauta mai da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad yaddajin bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya aiko shi a matsayin mai shiryarwa ko mai bishara game da shiga aljanna mai gargadi ga barin shiga wuta mai kuma kira zuwa ga Allah da izinin Allah din a matsayin fitila mai haskakawa ya iya da manzanci ya sauke amana ya mika nasiha ga al'umma ya kuma yi gwagwagwa don tabbatar da addinin Allah har tabbas ya zai ke mai menene tabbas anan mutuwa kenan Allah kai mana muwafaka ira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa ya kuma aminta su amintawa mai yawan gaske ya ku uwa masu girma abinda nake so ne mana magana a yau wannan juma'a da wata juma'a mai zuwa da mai yiwa ta bayanta wato akan wata cuta ce mai masifar wato ainihin kamu ga ma'abocin wannan cutar wato ainihin ina nufin munafinci kenan da munafukai saboda munafukai hadarinsu da sharrinsu ya fi na kafarai 'yan adawa da musulunci karara dan shi munafiki ya dasa kansa cikin sahu da shi ake sallah in hajjin ne da shi ake yi komai da shi ake yi amma kuma tare yake da arna duk wata ɗaukaka ga addinin musulunci yana bata masa rai duk alaman wato sahawa islamiyya ta gaskiya tana cuskuna mai to amma ba zai iya fitowa ya ce shi kafirin ba ne saboda haka yana cikin musulmi za a yi sallah da shi yana iya kwasan sirrin su ya kai ma arna to ai ba za ka yi ja in ja ba kuwa in aka ce da kai irin wannan mutum haɗarinsa da sharrinsa ya fi na kafirin da ba abin da ya shafi shi da musulunci na'am da haka akan wannan mawdu'i nake so na mana zance insha Allah ta'ala as'alullah rabbal alamin an yaqina min sharri an-nifaq wal munafiqin والذبذبة والمذبذبين وما ذلك على الله بعزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم dukkan godiya da yabo da kirari da kambamawa sun tabbata ga Allah mai tsarki sannan kuma gaisuwa da kuma ainihin wato gaisuwa ta aminci ta tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama. uwa musulmi kamar da kuka jina bayyana mana a baya wato mu a wannan hutuba da watakila biyu masu zuwa akan munafinci ne inda nauniyar niyyar zaƙulo alamomi guda ainihin talatin na gane munafiki da kuma munafinci cikin littattafan malamai marubuta kuma shahararrun fitattu wajen nasiha ga al'umma manufarmu shine don mutum ya ji irin wannan abun da shiga taitayinsa saboda Allah ya ce lalle munafikai suna dandamalin kasan kasa na wuta kuma ba za ka taɓa samun mai taimaka musu ko mai agaza musu ba Allah ya tsarkake mu daga wannan cutar Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kalmar munafinci annifaq wa mushtaqatiha da kuma wato ɗan ya namu ya namu ku zo mu je ɗin wannan kalmar wato kalmomin da ke da alaƙa da annifaq ɗauɗau har wajen talatin da bakwai a ƙur'ani mai girma a surori mabambanta suratu ali imran da suratul hashr da suratul tauba da suratul ahzab da suratul fath da alhadid da al'amfal da almunafiqun da kuma annisa da al'ankabut da kuma at-tahrim a wasu daga cikin surorin da muka ambata wannan lafazin na munafiki da munafikai sun maimaitu a cikin waɗannan suran da muka ambata kenan wannan shi ke nuna maka girman wannan laifin da haɗarinsa sannan kuma kowa ya sani munafinci a gun ahlus sunnati wal jama'a ya kasu gida biyu akwai munafinci na aqida wanda ke cikin zuci na'am wanda zaka iske mai yin wannan cutar yana ɓoye kafirci a zuciya amma ya bayyana musulunci a kwaɗan harshe ko ka iske ya ƙaryata littafin Allah da sunnar manzon Allah a zuciyarsa amma a zahiri ya bayyana alamar shi mumini ne ko ya ƙaryata samuwar mala'iku amma a zahiri ya bayyana ya imani ko ya yi musun wani asali wani jigo daga cikin jigogi na shari'ar musulunci ko ma ta iya faɗi kuma gaskiya ka faɗi in ka faɗa kaɗan ka iske misali mutum na ja in ja da shari'ar musulunci har ka ji yana furtawa to ai wannan zamani ai ya kamata ku gane tattalin arziki bai tabbata ba tukun kuma ai yammacin duniya za ku ɗauke mu wanda muka ci baya in muka nace sai mun yi shari'a duk waɗannan alamomi ne na munafukai kuma kafirai waɗanda haɗarin su ya fi muni akan kafirin kamar da na faɗa fiye da ainihin wato kafirai na fili kashi na biyu na ainihin wato munafunci shine munafunci irin na aiki wanda shi wannan baya fitar da mutum daga addinin musulunci sai dai yana fasikantar da mai yi in kuma ya doge akan yi akwai yiwuwa da wata kilanci ne ya samu kansa wato tare da kashi na farko na munafunci mai fitar da mutum daga da'irar musulunci shi kuma wannan kaso na biyu na munafunci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin Bukhari da Muslim yayi manuniya zuwa ga samuwar irin wannan nau'i na munafinci domin ya ce alamomin gane munafiki guda uku ne duk lokacin da ya magana sai ya karya in ya zamanto kullum cikin maganar mutum sai ya yi ƙarya da wuya ya faɗi magana guda goma baka tabbatar karya ba ce to ku shuka babu wannan alama ce ta munafinci idan yi alkawari alama ta biyu kenan in yi alkawari sai ya saba shi abin kunya ne ka ji musulmi na cewa ko muna cewa ai ka san mu yan afirka dama ba a san mu da cika lokaci ba ai cika alkawari ai sai bature ke malam kullun alkawari sai ka ce wani bature ai ba san mu da haka ba wato da muke gaya maka mu impliedly mu mun yadda munafukai ne kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka gyara halayen mu. sannan alama ta uku ta munafiki a wannan kaso na biyu in dai aka ba shi amana sai ya ci amanar magana ce amanar dukiya ce kadara ce menene sai ya ci wannan amana wato shi munafiki ba a iya kasancewa amintacce yau ai in ka kalli mutanen da ke yaƙi da shari'a irin launin nan da ake cewa wai yan kwatar yancin dan adam ne sun kare safiya sun kare amina lawal ai kamata a ce su ɗauki amanar musulunci su rike ba haka bane sai suka ci amanar raka ba karamar cuta bace wato a cikin al'umma a sami masu irin wannan hali to yan uwa musulmi saboda yanayin lokaci da lokacin ta da sallah ya riga ya karato alama ta farko kawai zan faɗi shi kuma fito maka da tawul da katoton asuwaki ba na sunna ba na arbanci yana ci da komai nasu a fili ya taimaka wajen environmental ko kuma social pollution talwisin bil'i wajen gurɓata ɗabi'ar ku kuma kai ne Allah zai kama saboda maita da kwaɗayin abin hannu wanda yake mai kare ne baka kallo imaninta ba je ka nasu unguwannin baya yiwuwa in suka da kai ba nasu bane su da maka wani abu ko me ke damun al'umma ne Allah ka gyara halayen mu ka fitar da wannan cuta ta kwaɗayin a zukatanmu amma ku sani abin da ke faruwa kenan in za ta kai suna cewa sabon gari sun riga sun yantar da ita ba sa bayyana a fili amma muna samun takardun sirri da sabon gari has been liberated an yantar da ita yantarwa daga mai ya kamata ka tambaye kanka akwai masallacin ibadur rahman sun kawo kuka hatta kai inda suke sallah sai a dinga watsa kashi a wurin da fitsari dan a dame su ta da masallacin da annan su mamaye duk rigima in ta taso a sabon gari masallacin ana attacking ɗinsa a rusa shi ya kamata mu sani mu kiyaye in kana da hannun da zaka dakile wannan sharrin to ka taimaka in ka taimaka wajen ci gaba da cutar da al'umma to wallahi al'umma ba za ta yafe maka ba bal Allah ba zai yafe maka ba sai inda tuba Allah ka gyara halayen mu tsokaci na biyu shine magana da dan tsokano dazun shari'ar wata bace wadda aka ce an kama ta da laifin zina amina lawal abun mamaki yanda suka yi a baya shi suka ci gaba da yi a yau duk magana suna ta mai duniya gaba daya a bbc ne a dauce walai da wane da sauransu wani dan jarida yamin wajiya cewa da Allah an ce tuntuɓi malamai ne da sauran mutane menene ra'ayinsu shin wannan kuna jin zai kawo muku cikas wajen ci gaba da aiwatar da shari'a sai muka ce a wannan abin dariya ne wannan magana menene cikas a kai Allah ya ce za su yaƙi musulunci da abin da suka iya ga shi kuma suna yi ai sai dai mu yi farin ciki ma Allah ya ce za su yi suna yi to Allah da ya ce za su yi suna yi shi ne kuma ya ce za a rinjaye su ba da jimawa ba sai saboda gwale gwale ne Allah ke ba ku kan makircin ku sannan kuma musuluncin ba a yaƙa shi inda ana ya kasa a sabu nasara ai da bai kawo labari ba a yanzu ba tsarin mutane ne walakin al-islam Allah innahu la yuharab wallahi law anna ahla ad-dunya min mashriqiha ila maghribiha من wa takattalu li yuharibu al-islam fa inna Allah min wara'ihim lamuhit Allah a kewaye da su yake wallahu ghalibun ala amri walakin akthar nas la ya'lamun ɗaya kuma hira zai yi da mutane da gari da Dutch Valley ana tambayar mutane tambayar suna cewa in kai ne will you participate in stoning her wai tambayar kin to in kai ne za ka ba da haɗin kai wajen jefe ta da dutse wai suna haka ne don su ji menene martanin musulmi in wani ya ce eh wani ya ce eh to sai su razana sai kai mutanen da gaske suke to nake gaya ma ɗalibai ya jiya nake cewa a ah, yo in ma za ku ce yes to in akwai jam'in yes to ku ce yes ba ma jam'in yes ba kenan eh za mu ba da goyon baya wajen jefe ta domin dokar ubangiji ne shine rahama gare ta shine jin daɗi gare ta matsalar shine imani ya zauna a zuciyar mutum in imani ya zauna ai shiken amma in bai musulmin da za a zata masa da hukunci wai zai daga ƙara to ai magana kuma ta tsare bai imani da Allah ba kenan almuhim hukuncin nan ya tabbata wannan laifin ya tabbata akan sa eh shikenan ku zata hukuncin ubangiji abinda ba sa so ne ya tabbata Allah ne kuma ke tabbatar da kayansa mu masu zuwa sama ne in mun taka takarda mun rage hanya gwagwarmaya tabbatar da shari'a ai dugan dan ba aka sa gwagwarmaya ce kamar da muka sha faɗa mu mutu a kai na baya su ɗora a kai destination din mu tsayawa gaban Allah ranar kiyama kuma kowa zai ji kowa sai ya ba da account wa kulla insanin alzam alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa za a ba shi record ɗinsa a ce karanta saboda haka lauyoyin da ake samu munafukai masu surutun kwatar 'yancin ɗan adam ka iske mutum musulmi ne abin da muke cewa da su ko da an tabbatar da shari'a ta tabbata akan waɗannan mutane ba za ku yadda a zartar da hukuncin ubangiji ba saboda ɗan dako ne ko na taimaka ma kafirai ƙarya kuke yi da kuke cewa ko musulmi ne in kai musulmi ne ka ɗauko dokar kafiri ka ce za ka daki dokar ubangiji da ita abin da muke fata ku yi in za ku iya yi ku kuma taimaki ire-iren waɗannan mutane ku cece su daga hannun mala'ikan mutuwa dan kun ce kar a zartar da hukunci tsarin kafirci ya goyi bayan ku ta ai ba abin da kuka yi don za su tunkari lahira da wannan musibar sai ku yi kokari kuma in mala'ikan mutuwa ya zo ku ce to mu ne falayoyinta gaskiya muna son mu kwaci yancin ta kai mala'ika ka fa daɗe kana faci mana lokaci ba za mu amince ba in za ku iya ku yi wannan amma in dai za a kai ta kabari da laifuka ai ba abin da kuka yi don za ta gamu da mahaliccinta fatan mu Allah ka ɗaukinta imanin mu mu yadda in hukunci zo daga wurin ka ne kada ma mu yi abin da zai kai mu ga fada cikin wannan hadari ce ma magani tuku na uku jaridar nan ta Daily Trust a shafin ta na farko ina jin na jiya September 25 take to mana wato laifin sodomi menene sodomi alliwa laifin liwafi namiji ya zai kema namiji iyazan billah a bauchi cewa an yanke wa wani dan shekara arba'in da uku hukunci saboda an same shi da liwati mutumin kuma na kuka ko kuma yana ainihin wato jijjiga yana karkarwa lokacin da ake pronounce da hukunci ya ƙara tabbatar maka cewa wato duniyar musulmi za su ci gaba da tabbatar daga hukuncin in ya tabbata sai dai ku munafukai ku ci gaba da jin zafi saboda kuna fata iyayen gidanku su mara muku baya su ce kuna aiki saboda haka makasurin ambaton wannan to a ce da kai to ga wani aikin kuma sake samun ku a bauchi in mutumin ya yarda in ma bai yarda ba dai hukumar shari'a ta zartar da hukuncin alƙalin bai samu ƙarfin zuciya ce ga hukuncin Allah ya masa albarka ko ma jarida da kuke bayyana ma jama'a wannan abun Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa saboda ba ƙarfin faɗakar da al'umma ake yi ba wannan kenan sannan kuma wannan bishara ce gare mu gaba ɗaya wata jarida mai suna The Muslim News ta london kungiyar musulmi ne suka kafa jarida mai suna the muslim news ta ranar 28 da tara ga watan august wannan shekarar ɗaya ga rajab wannan shekara ta kaito mana wato kiran sallah da aka yi na farko cikin shekara 500 daga masallacin juma'a na birnin granada kusan granada garnata ke garnata ɗaya daga cikin biranen ina ne andalus garin da musulmi aka yi musu fin karfi amma saboda dalilin raunin mu da janye bayan da karancin imanin mu abin da ya faru ya faru shine abin da al-mujaddid shekuna Usman bin Fodi alaihi rahmatullah ya gaya ma sarakunan kasar Hausa Allah ya ɗaukaka ku da musulunci ne wallahi idan kuka koma kuka bar hanya Allah zai raba ku da wannan martabar taku ya kawo arna ya ɗora akan ku ya wannan magana ba a jima ba sai ga su sun zo sun mamaye kasar ta yadda aka bar tsarin sarautar mu ta musulunci aka mai da shi wai gargajiya to wannan abun farin ciki ne tare da kasar Spain na kokarin ganin ta dakile musulunci wani masallacin ma a birnin Cordoba ko kodoba masallaci ne amma kuma coci ne saboda aulagantar da musulmi to yau gashi kiran sallah ya dawo a minor rights na masallacin juma'a na Granada ko Garnata cikin shekara 500 fa da kyau an yi kiran sallar suna ji suna gani sun kasa wani abu wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthar nas la ya'lamun na'am wannan abun faranta rai ne Allah ƙara ma addinin ka ɗaukaka ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اقيموا الصلاة محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي تورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا الله أكبر من حمده الله أكبر أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اكبر الله اكبر عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله zama ranar talata mai zuwa alaƙa da murtala muhammad hanyar na bin amadu bulwa wani ko yawa to nan kwamitin zai yi zama saboda karɓan ra'ayoyi duk abin da kake da shi game da wannan allura goyon baya ko rashin goyon baya to kai wannan kwamitin don zai taimaka mana wajen mika rahoton mu sauran wannan shine sanarwa. wanda ke da wani abu rubutacce ko wani na baka inda ainihin ra'ayin jama'a ke so a cikin sauraka na kai kuma da sanar wanda ke ba cewa kuma da fara ya kai abin da ke gare shi a wannan wajen za a fara zama ranar talata tun da karfe kuma da rabi zuwa goma har abin da ya sauka Allah ya wace. Assalamu alaikum. wannan maki sai ka ga arne mana arne a cikin tsakiyar musulmi an ba shi gida za a kuma muke sallah magana su musulmi malam na yanzu yana zama magana su musulmi abin yana kai da ka sama ake yanzu ruwan da ke zubo da ruwan kashi da mutane in baka da wannan kuma za ka je za ka je sallah da suwa sai a jiyo masa wani tsare da ka sama cikin gida kuma gidan na musulmi ne ko musulmi su ne suka ji kuma suka shi suka je suka ba da mahayin gida ko an ya suka zauna a ciki kai musulmi idan ka zo za a baka gidan haya da matan ka da ka ba za a baka ba da kai matsiyaci ne sai su zo su karɓi jibirnan ne su ba arba wannan abu mala na ji daɗi da kai wannan bayanin da fatan a saka maimaita bayanan na kai sannan su masu kuɗi ya kamata su hankalta rayuwa idan za mu je shi ne na ji daɗi na tsaya da zai ganka kai gode ba abin yana cikin ni ba wani abu ne ba zan iya faɗan komai ba ba a gona da ba amma ina bakin ciki idan na jiya da mota na jero sauka ina ganin rayuwar musulmi sai ina bakin ciki sai in ai wannan mu shewa haka take ba to dan menene mun yi mutanen kasar mu ba su action akan irin wannan abu sai kawai abin mutane da suke kai a kama su kira su kira suna mallaka kuma can mala ba ya ba duk kai ko kai waye a ibada ya ba ka gina ka gina ba ka sa ki da wallahi ba za ko ba za da ba dan kafa kaya in ka zo ka ka a gobe gida sai ka biya nan fa wannan da wai nan kiya ta ko ke su yanzu in kana neman gida ne goyar kafirin kai ba a baka ba ai da rai ba da kudin gora masu yawa shi ne mun dadi ma Allah ya saka lafiya assalamu alaikum masha Allah alhamdulillah